بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الحمد لله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 karatun da muke yi na nazarin ma'anonin ayoyin alkurani mai girma jiya mun zo ƙarshen suratu ƙof yau za mu tashi farkon suratu zariyat a yaka ne ko? bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم karatun nan wannan sura suratul zariyat irin suran bayan sura ce makiyya saboda haka tana karanta da tauhidi ne sanin Allah da ayyukansa da kuma tabbatar da wasu aikace-aikace na gaibi wanda shine abin da aka dora mana allazina yu'minuna bil gaibi wasu abubuwa da suke koyayyu ne wato amma aka haskaka mana abin da ke tabbatar mana da cewa waɗannan abubuwa koyayyu lallai akwai su sura ta hamsin da ɗaya ke na cikin alkurani Allah ya ce zariya ce Allah na rantsuwa da wani iska mai ƙarfi wanda yake tafe da hadari Zariya shine iska mai ƙarfi amma <clears throat> shi iskan aikinsu shine ɗauko hadari zarwan kuma da yadda wannan iskan ke raba hadari ya kasance sashi-sashi wato ya fi zarwan Allah na rantsuwa da iska mai ƙarfi wanda yake ɗauke da hadari hadarin kuma <clears throat> iskan kuma ya raba hadarin nan sashi-sashi ɓangare-ɓangare rantsuwa ta farko kenan falhamilati Allah na rantsuwa da shi kuma hadarin da aka dauko. hadarin da aka dauko din. wutaran wanda wannan hadarin na dauke da kayan nauyi shine ruwa sahabu fiqal ke wato wato hadari ruwan da yake dauke da shi nauyin shi malam wallahi ba na wasu bane wato baka gane <clears throat> hakikanin wannan aya sai ka yi noman rani ka cuya tukuna billahi lalzi da wasu ne ka kunna injin ban ruwa guda biyar ko yanzu da aka samu ci gaba ka samu injin ban ruwa mai sola ka kunna a gona kana so ka ji ka gona ka wurna malam ruwa ce zuba fa sai ɗan ɗan wani wuri ɗan da'ira a ce kuma ma garman shanu ba za ta huta ba sai a huta zuwa to kai sai ka lura ruwan da Allah ke zubarwa a hadari Allah lita nawa ne ke wato da yace falhamil yin rantsuwa da hadarin da ke da wani kayan nauyi ruwa mai nauyin gaske litocin hawa ba kaɗan ne ba ba billahi da zila da lau litocin nan ba kaɗan nan name ina jin wannan watan za su zauna su fitar da lissafin da za su ci. na hukumar na naimet na najeriya masu lissafin kowane gari ga ruwan da za a yi ga yau litocin da za a yi garin da ya kamata ya shuka amma sun gawa ke shawara ce a hukar ke ito hukar <laughs> ke shawara ce in kaga za ka yi ka yi ba za ka yi ba shikenan Allah ya ji kan malamin mu da tijo uban mu kuma a wannan unguwa malam shehu liman musallaci gidan su malam dogari wata rana mun da muka gan shi a dawo gona a keke wannan yaran ta to malam ta san yaro mushi ce muka gan shi a dawo gona a keke shi shi shi muka ce algatu <laughs> malam ai ruwan bai ai ruwan kaman bai kama gona ba ya ce a ai mu iyayen mu sun ce mana da asaran karke bu asaran farko mu a ruwan ashe ba na damuna ba mai shuka sai mai asara da ce ashe ruwan na damuna ne mu zo mai shuka ba sai ruwan ya sauka sosai mun je mun shuka ashe ruwan ya kare sai masara ta dawa ta fara fidda kai ko masara ta fara goyo sai ruwan ya kare shi to mu abin da yayi musu da ce mu mai asaran farko mu shuka mu sake kofi mu kofi mu sake shuka wannan asaran gomashi da ce mu shukan da ruba damuna ta zo ta kare sai amfanin gona ya fara nuna sanar ruwa ya dauke wannan asarar ba a ba a ba a tashi amma wancan asarar tashi yake wallahi malar ruwan da Allah ke zubarwa a cika kasa litocin biliyoyi ne gaji an ɗauki ruwa ko wata rana daga cikin garin da muka fita a mota har sai da muka yi ringin tun safe muna tafiya a mota ana yafi yafi yafi yafi yafi sai da muka shiga cikin jigawa muka je ringin muka je garuruwa da yawa layi ruwa na ake tun daga Zariya. to kai yanzu wannan lita nawa aka gaba shi sa Allah ce wa zariyati Allah na na rantsuwa da wata iska mai ƙarfi wadda take ɗauke da hadari <clears throat> domin kowane abu halittar alaƙa da dutin shi ita wannan iskar da Allah ke rantsuwa da ita aikin ta kenan ba ta wani aiki wanda ba wannan ba akwai iska iri daban-daban ai a wani karatu muka amma zala ya ce akwai iskan saba akwai dabbur mun karanta a baya iska ne da tornado da mai wani wata tsiyaci bayanin kuna kuna tantancewa a karatun da kuke yi na shiri ta nan da to ita wannan iskan zariya ce iska ce aikin da take yi kadai shine daukan hadari ta tafi da shi shi sa Allah ce wa zariyati zarwa Allah na rantsuwa da wannan iskan da take dauke da hadari take rarraba shi falhamilati Allah na rantsuwa da shi hadarin da aka dauko wikran min nau ne dauke da kayan nauyi kaga nauyi kaga ga iskan tana dauke da hadari ne shi kuma hadarin yana dauke da kayan nauyi shi hadarin kaman ka ce drum ne drum ne empty cikin shi kuma yana zuba da mai an zuba mai a cikin shi to shine Allah ya rantsuwa da hadari wanda yake dauke da kayan nauyi shi sa ne a wata sura Allah ya ce thiqal wato hadarin nan nauyi girishi nauyi girishi mun yi wani karatu a nan masallacin a cikin al'adabul mufrad babi na 300 babin da yake bayani akan tsawa da walqiya wanda abdullahi bin abbas yake cewa inna ra'ada malakun ai shi shi ra'adu da kake gana cewa ra'adu subhanallazi yusabbihu ar ra'adu bihamdihi shi ra'adu sunan mala'ika ne sai aka ɗora mashi ita tsawar kuma ya ce yana ɗauke da wani bulala yana ɗauke da wani bulala wannan bulalan shi kuma shi ke kula da tafiyan wannan iskar da take ɗauko wannan hadarin hadarin ke ɗauke da ruwa ruwan ko mai nauyi inda da Allah ya ce mai nauyi kai ka san mai nauyi ne mm. kuma kai ka gwada ka ga yadda ruwa yake ruwa ba wasa ne ba fa a wallahi ruwa ba wasa ba ne to shi wannan ra'adu sunan mala'ika ne shi ke shi ke controlling wannan iskan shi kuma idan har hadisin yake cewa yan'iku bil gaisi kama yan'iku ra'i bi ganami yadda yadda mai kiwon dabbobi ke daka ma dabbobi tsawa kai kaza kai wannan karan da yake yi shine rukutun da kake ji ba malaika guda ɗaya kenan billahi lazi malaika ɗaya rubuki duk mutuwa za a yi shi ba da mulki ba mai kiwo ne ya koro dabbobinsa yana yana bin su ya ga su gona ya ɗauki sanda yana duka to shi ma yana da sanda amma sandarsa ta wuta ce wannan dukan da yake shi ne kake ganin wani ratatata tsawa na fita dukan wannan iskan ake yi mai da hadarin ana rabawa unguwa kaza kaza ne zai ya sa duka nan wurin ya yana rabawa kada ruwan da ce ya zuba a garin ya karu a nan garin shi za Allah Allah fa wasa ne ba ku duba ku maimaita wannan karatun da muka yi shi a wannan majalisun lokacin da muke karatun tsawa da ruguji yadda ruguji yake da yadda mala'iku suke aiki kuma ga shi ne yanzu nan ga sura guda sura guda wadda take yin bayani take sai shi sa karatun sai dai a har hada shi sai ka ɗauko nan ka ɗauko nan sai ka karatu bala'in wa yake shi ga ma wallahi sai dai a kuma to in ka in ka ga nan wazariya ce zarwar kala na rantsuwa da ƙarfin iskan iskan mai karfi da ya wadda take dauke da hadari da yadda take raraba shi walhamilatu wiqran Allah na rantsuwa da shi hadarin da aka dauko da kayan nauyi waljariya ce suran Allah na rantsuwa da jiragen ruwa wanda yake hore su kai ka san in ba horewan Allah ba to wai in ka shiga jirgin ruwa in ya tsaya to in sai na nema hanya ka ga wani mutum na tsugur yana zaune wai shi tukawa yake mashi yake ka je kawai ka jefa mutane Allah ya kyauta ruwa fa ba fa a hango komi fa sai ruwan amma wai wani gari zai shi wai shi na yana ta kauri ne wai wai shi matuki Allah kyauta wato Allah Allah ne kuma dan adam kaga mutum billahi lazi bar mutum kawai ne ka gani falmukassimati Allah na rantsuwa da mala'iku wasu irin mala'iku mukassimati wanda suke raban arziki wanda suke raban arziki amma wani yana bacci na masu wuri da Allah ya yi wannan masu wani na shigo a inda ne falmukassimati Allah na rantsuwa da mala'iku masu raban arziki amran gwargwadon umarnin da Allah ya ba su Allah yake ba su umarni ko wuri su ba su arziki gwargwadon abin da za a ba su wannan muqaddimati amran din yana da alaka da sama ko yana da alaka da abin ba sama ba duk da yake Allah idan yayi bayanin arziki ya ce yana zubar da arziki daga sama to amma anno'o'in <clears throat> arziki ai suna da yawa to duk wani mala'ika da ke raban arziki da umarnin Allah subhanahu wata'ala da mai ke raban to wannan mala'ikan da ke raban arziki to Allah na rantsuwa da shi kaga ya hada da arzikin ruwa da kuma sauran nau'o'in arziki na lafiya ne na dukiya ne na menene duk wani arziki dai da mala'iku suke rarrabawa da umarnin Allah to su waɗannan mala'iku masu rabon arziki Allah na rantsuwa da su kaga rantsuwa guda hudu kenan rantsuwa da iska wanda yake ɗauke da girgiji rantsuwa da girgiji wanda yake ɗauke da ruwa ruwa mai nauyi rantsuwa da jiragen ruwa wanda Allah ke hore su horewa ne na Allah sannan rantsuwa da mala'iku waɗanda suke rabon arziki to wannan rantsuwa da aka yi guda hudu saboda me aka yi su sai Allah ce inna ma tu'aduna la sadiq an tande wancan sura da muka fito ta qaf ai da mitina wa kunna turaban zalika raja'un ba'i yanzu idan muka mutu muka zama kasa sai a ce mu dawo a rajin wannan dawowan abu ne mai nisa wato ƙarya ne dukkita mulli ne kawai suke cewa manzo Allah yake ku dubi suratul suratul qaf mun ti Allah ya ta kawo misalai da dalilan cewa in an mutu za a tashi kuma ma ya kawo mana hoton lahiran ma in an tashi ma ga abin da za a yi qala qarinuhum mala'ikatu suka yi bayani qala qarinuhu shaidan shi ma da yake makocin mutum yayi bayani duk mun tattauna duk Allah ya yi mana bayanin ga yadda za a za je kotu a duk wanda muka zauna rayuwa tare da su da mala'iku nan da suke rubutu da aljanna muke ta yake tare da mu kowanne zai yi jawabi duk mun tattauna wannan amma har yanzu Allah subhanahu wataala yana ƙara jawo hankali saboda ya zama musu fitina suna ga manzo sallallahu alaihi wa sallam sun san sa gashi yazo yana faɗin abubuwan da ba su taɓa ji ba inna ma tu'aduna la sadiq wannan abin da aka muku alƙawari na in an mutu za a tashi Allah ce wallahi gaskiya ne har yanzu kuma sake rantsewa ga rantsuwa ta biyar ke yace inna inna ma tu'aduna la abin abinda aka gaya muku cewa ai an mutu za a tashi Allah ce wallahi gaskiya ne wa inna dina kuma hisabi da aka ce za a yi in ma kuna ga an ce in an tashi za a yi hisabi ne ba za a yi hisabi ba saboda aka koyi zalincin ku ga abin da ku gara ma duniya lawaka lawaƙai Allah ce wallahi wallahi ya yi shi sai ya faru shi ma abin nan hisabin sai ya faru an gano nan ko to sai sai mai ne wasu za zatin hubuk har yanzu rantsuwan kwaki har yanzu rantsuwan aiki. wasu za zatin hubuk Allah na rantsuwa da sama zatin hubuk ma'abuciya hanyoyi kaga wannan waɗanda suke karatun sararin samaniya ko kuma waɗanda suke karatu da yake da alaƙa da tuka jirgin sama sun fi yin bayani akan wannan in ana maka bayanin sama da kake ganin ta hanya ne titi ne lafiyayyu kamar ka ce titin ƙasa ne da kwaltai shi lafiya shi lau haka wasu layuka suke titi ne na gasasshen titi shi ya sanya kuma idan direban jirgi na gaya maka yadda jirgi yake sai ka nemi ka ki shiga ne kaji ya ce idan aka shiga aka tuka jirgi aka hau ya hau layi to suna ga kamar yana kan wani kwalta ne na garkace wani lokaci sai su kwanta masu ta bacci mu kaga yana bacci ai dukan shi zaga gaji kai ba na biyan kan nawa na biya ta shi ka tsura ido to ba abin da zai in jirgin dan ya riga ya hau ya hau kan layi ba abin da zai ya gama nashi wannan jirgi in yi kuma an riga an saita shi an danna mitocin shi in ya kai mita kaza da kai zai bar su ya kawo wajen kuma tuka jirgi za ka iske ba ku direban sama kada yake tuka shi ba da direban kasa direban kasa yana nan da wani ya hau layi to ya san ya hau layi in wani jirgin ya sauke tashi to ba za a da ya hau wannan layi ba shi kun sai hau wannan layi don in aka kuskure <clears throat> ya hau wannan layin to ku jirgin ba zai kauce ba ba zai kauce ba sai dai a yi aran gama yawa rusau kenan ko to sai dai a rushe ki daya kuma ga jirgi dama wasu kwalaye ne na banza to aka hada ba wani abu ne in ka ji an ce an yi hadarin jirgin sama wai kowa zo da gidan gidan kai dai ta za ta tara yan karafa da robobi ko a hada a leda a daure a ce ku je ku sarku binne ba wani abu da za a gani to me za a gani ba a ganin komai ƙananan helikoptoci ne nan da yanka ƙasa-ƙasa ko su in suka faɗi za ka iske abin da ake gani bai ta kare karya ba na jirgin da yake ake cilla shi saman balanta na nan gaba kaɗan da za ki ƙiro wannan kumban da aka ce za a rika jefa mutane a rika cilla mutane saboda wai wai yanzu wai jirgin sama ba ya da sauri mutane su kuma suna hidin ya musu yawa to sai kun dawo ku je eh, na gangara galman galman samu mana na noma ban ƙara zuwa abin nan wayan jirgin jirgin ba shi za da daga nan zuwa Lagos misali ana awa da ana bata lokaci ya kamata minti goma an isa to sai kun dawo lai kyauta to ita saman nan da kake ganin ta Allah ya rantse da ita haka haka take layi layi take tituna ne shine hubuk za ce hubuk Allah na rantsuwa da sama abuciya layi hanyar talafiyayye ne ba irin hanyar kasa bane sai an kirkira an goge-goge an samu in yanzu ne an samu mota an kankare-kankare an gyara an yi a su hanyoyin sama su gyara suke kamar kwanin misali da kwaltansu da komi misali idan za ba za a iya buga misali da kwalta da misali da haka idan jirgi ya tashi zai tashi direbobin kasa za su ce layi kaza ne yake firi saboda zai yi tafiyan kilomita shi sa da kashi ga jirgin zaga maka za a tafiyan kilomita kaza ne kuma awa kaza ne zai dauka a yanzu jirgin ya dauki santa ya kau ya hau kan kaza yanzu na kan layin kaza ne shikenan in ya ga maka gama dire in mai jawabin ya gama jawabin sai shi cire abin da ke kan shi shikenan sai koma ya zauna ya tafi rasu sha ya kwanta ya bacci na awa daya da rabi ko awa biyu in ya tashi in jirgin ya kai wurin shikenan zai fara nuna wani dandan ja diri diri shi fa ya kawo ya kana inda zai kawo kenan ya gama to sannan sai mun kasa su gaya mai gaya yadda zai yi shi sai a je sai mu a kasan Allah ya sa an sakon shi ke saboda haka Allah na rantsuwa da sama zatul hubuk ya tituna to kaga <clears throat> raba sama ya fi sauki a wannan zamanin da ake kasa duniya kadada kadada ake saida ta an raba mutane kasa kasa wannan sunan ta kasa kaza ne nan sunan ta kasa kaza ne an kasa kasa an kasa ruwa sararin samaniya ma an karkasa kowa ibn innakum lafi qawli mukhtalif Allah ya ce ku dinnan da kuke karyata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan cewa ba za a tashi alkiyama ba kuna cikin zantuttuka mabambanta kuma ya haka ne maganganu ne suke faɗi iri daban-daban ana so a bata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai an gaya mu duniya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da ya faɗa ƙarya ne wasu ce ƙaryan ne kai tsaye wasu ce mahaukaci ne wasu ce mai sihiri ne wasu ce boka ne wasu ce kaza shine na kullu fi qawlin mukhtalif kun ki tsaya ku hudu magana kwara daya akan shi shi ko magana kwara daya faɗa ya ce in an mutu za a tashi kenan ya tsaya to ya kamata ku samu magana ne kwara daya masu kaitawa kenan ake jan kunnan su yufaku anhu man ufik ah man ufik wanda ya karkace an ku game da wannan sabanin da kuke yi yi ufaku yana karkata ah, yi ufaku an man ufik yana karkacewa shine yi ufaku wato yana bin ku kenan game da maganganun da kuka faɗa an ku dalilin wannan sabanin man ufik mai karkataccen zuciya sai bi ku sai karkace ni Allah sama dai karatu na fita wallahi bari mu ne wasama'i zatil hubuk Allah na rantsuwa da sama ma'abocin tituna hanyoyi iri daban-daban innakum fi qawlin mukhtalif ku dinnan da kuke kare ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuna ta faɗin maganganu iri daban-daban akan shi waɗannan maganganun to su ne ku an man kufit wanda ya zame sai ya zame saboda wannan jin maganar da kuke yi wannan maganar da kuke faɗa yana taimaka kama mai zamamman zuciya sai ya ƙara zamewa sai je ya ƙi imani da maza Allah sallallahu alaihi wa sallam amma wanda Allah ya rubuta nagarta a zuciyarsa <clears throat> duk abin da za a faɗa kan maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai sa ya da kai ba zai bi maza Allah ne sallallahu alaihi wa sallam shine yufaku an man ufik wato shi an hudun nan shi ke koma zuwa ga innakum lafi qawlin mukhtalif sanadiyyan wannan maganganun iri daban-daban an sanadiyyan shi shine anhu wani abu zamir ya udu ila qawli mukhtalif man ufik mai karkatattun zuciya yi ufaku sai ya karkace sai ya lalace ku ne ƙara duba kutilal kharrasun Allah ya tsine ma ya tsine ma kuma ya halakar da makaryata su da suke cewa manzo Allah makaryaci ba shine makaryacin ba su su ne makaryata Allah ya ne ma makaryata ya halakar da makaryata alladhina na fi gumratin waɗanda yake suna cikin imuwa ne suna cikin imuwa a cikin imuwan kuma sahuna suka fada marakana daga shi gina bai lalace kowane ɗaya haɗari ne in mutu shiga imuwa dama ya riga ya rafkana in ya rafkana ya shiga imuwa to in suka haɗu to shi kenan an rube gaba ɗaya kenan ga imuwa ga rafkana allazina hum fi ghamratin sahun su makaryatan nan suna cikin imuwa ne kuma suna cikin rafkana dalilin haka ya tsaluna ayyana yau mujin suke cewa to yaushe ne tashin alkiyama ba an ce musu za a tashi ba to a faɗi ranar tashin alkiyaman domin su gane yaushe za a tashi to wannan shine ko imuwa mafi girman imuwa da rafkana wato bayan sun yi sun karyata cewa ba za a tashi alkiyaman nan ba sun zo sun kasa faɗin magana ƙwara ɗaya ƙaunin muktalif suke ta faɗi kuma ƙaunin muktalif ɗin nan ya sa mai raunin zuciya suna ta halakar da su masu raunin zuciya sai Allah ce to Allah ya tsine ma makaryaci makaryaci Allah ya tsine mai su ne waɗannan wanda suke cikin ɗimuwa kuma suke cikin rafkana su da rafkanansu har ta sanya suna tuhuma suna tuhuman Allah suna tuhuman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suna cewa yas'aluna ayyana yawmuddin to yaushe ne tashin alkiyama yaushe ne tashin alkiyama yanzu to ai za su su faɗi kowa ya faɗi ranar mutuwan shi suna ƙoƙarin su tambayi yaushe ne tashin alkiyama a faɗin musu date wace shekara ne kuma wani date ne za a yi tashin alkiyama to kaga <clears throat> da su tun yanzu duniya kawai suka sani sun daga rayuwar duniya babu wata su ce kowa sai bayani to shi wani rana ne aka ce zai mutu da sai fara bayani ko Allah ya kyauta yawmahum ala nari yuktanu Allah ya ce to kaga waɗannan waɗanda suke cikin imona suke cikin rafkar nan suke karyata manzo Allah suke faɗa abin da suka ga dama akan cewa ba za ta shi kiyama ba to su a wannan ranar yawmahum ala nari yuktanu su waɗannan akan wuta za a kona su cikin wuta za a jefa su a kona su saboda abin da suke ya isa wato abin ya dami kowa kenan Allah ba ku duba inda Allah ya rantsi yi ta rantsuwa akan waɗannan abubuwan amma mutanen nan an yi bayani an gamsar an kafa hujjojin hankali dama ka'idan da wake nan udu ila sabila rabbika bil hikmati ka kira zuwa ga addinin Allah da abin da mutum ke iya gani da molan katuku sannan wal mu'izatil hasana saboda in ba ka nuna musu abin da ke kusa bane abin da ke taba ba zai ba zai yadda da kai ba yanzu duk mai fita da'awa ya san wannan in ka ji fita da'awa in ba in ba yana kallon ka kawai in ya tashi ji kuma wata magana ka yadda aka yi ya iya wannan magana to da aka dole fa basira ce kawai za a yi aiki da ita kwakwalwa ce za ta caji sai ka buga mai misali tukunan da abin da yake iya gani yake iya tabawa yake iya kaza kuma duk surori maki yayi haka za zaka gamsu in an tashi kawo hujja a kawo hujja na kwakwalwa tukuna to sannan kuma sai a kawo sai a kawo lissu shi sa Allah ya ce udu ila sabila rabbika bil hikma da hikima ka fara wato da abin da mutum ke iya gani ke iya tabawa sannan wannan idatul hasana sai kuma kai ke ruwan ayoyi da kawo ayoyi to shikenan ka gama nan Allah ya ce yawmuhum ala nari yuftanun su waɗannan masu karyata masu cewa yaushe ne ran tashar kiyama nan suke karyata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to ran tashar kiyama kona su zai kawai zo ko fitnatakum Allah ya ce ku dan dan kuna ku dan dan kunan nan hadha allazi kuntum bihi tastajiluna wannan shine abin da kuke gaggawa kuke cewa a gaggauta a zo da shi ai ga ga kun suka ce rabbana ajil lana qittana in ce kana ce mana wa zai tashi alkiyama to wa kiyama ta tsaya mana yanzu kaga gwamnatin tsawo ne kenan kaga imuwa ga imuwa ga kana Allah ne za a yi magatse kaga wannan wannan ba karamin hadari bane an gano nan ko sai ya ce ne. banda makaryatan banda wasu karyata manzo Allah akwai wanda su kuma sun imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yadda in an mutu za a tashi to an kawo hoton waɗanda yake suke karyatawa su ne kutul sarrasuna alladhina hum fi gamratin sahun yas'aluna ayyana yawmuddin yawmuhum 'ala nari yuftanun dhuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun wanda suka karyata Allah ya riga ya la'ance su ya halakar da su halaka ku ne kuma suna cikin imuwa ne jarab kannuwa suna fa tambayan a gaya musu da za ta shal kiyama in an ta shal shi ke to sai aka zo jinsi na biyu Allah ka samu a cikin su innal muttaqina ma wanda suka yi imani da Allah suke taka tsantsan a rayuwa fi jannatin su wadana suna cikin gidan aljanna wa uyun da mare mari na ruwan ruwan sha domin babu wata ni'ima ai da ta wuce ruwa ko azumi aka yi za ka iske duk wani abin da za ka ci duk wani abin da za ka ci ba wani abin da ya kai ruwa daɗi a cikin kuma shi ne kaɗai abin da aka haɗu kowa na so duk yadda aka kai aka komo aka je aka dawo kowa na son ruwa ko mara lafiya na hidira ce ba cin komai sai ruwa ruwa shi wannan an haɗu a kan shi amma duk wani abin da kake ci wannan wannan abin ne wani baya so zo nan da an ce mai kafa sosai so sai ce nama ci habawa wani ya fara da yan ga sallah na tsuntsuwa shi be shi to ne shi riga ya dauki ko za a yanka sani ana masallacin ma ba za a yanka sa haka nan za a eh, eh, a dan gira ka ko kai na dan gari kai zuwa ba baka zamu ku bude ba a gira <laughs> eh to wani za ka ga shi kuma wannan namu ne ba su ba ci an ce zai ci aiki ba cin nama shi ke ji da duniya ko hmm. to amma ruwa fa da kai da shi duk kuna sha shi yasa Allah yake kawo misali cewa cikin gina gina akwai ruwa ai ruwa ba karamin ni'ima bane yanzu yan kwanakin nan da ake eh, walaki yake lilo ake shan wahalar ruwan nan mana ai ba jin daɗi yanzu kuma wata unguwan ta wata unguwan ka gida unguwan da dama dama ka je wata unguwan wallahi sai ka ji kamar ka ruga rugu bakin cikin da zai kama ka nan wajen dogon tankin nan da nan baya bayan nan waje da ka ga ina ne zai mai wai layi ake kai wanda ke gaban ka bokiti wajen takwas ya sa shi kada ya shiga aiki to kuma eh kuma ba shi kaɗai shugaban ka ba za ka taɓa ganin layi wai a ce ba ita kwaya ɗaya bane sai dai hudu takwas biyar haka layin yake to kai yanzu kowanne aka zo kan shi yaushe gama ɗiba kuma dukan abin nan ake yi wannan eh, bohol shi ake duka ba ana ƙoƙarin a samu ruwan ya Allah ka shayar da mu ruwan nan rijiyoyinmu ya Allah ka bude mu gidan ruwa Allah ka sulhunta al'amuran su kusa a samu sauki a sarka samun ruwa to na ce suna cikin aljanna wa uyun da ruwa akhidina ma atahum rabbuhum do abinda mahalicin su ya ba su za su amsa ai haka ma kai innahum kanu qabla zalika musin abinda ya sanya Allah ya ba su wannan sun kasance kafin su hadu da Allah nan mutanen kirki ne su Allah ka samu a ciki wato suna matakin su duk aikin da suke suna shi don Allah ne yi ne mafi riba rayuwa ka tsaya kai aikin Allah kuma dan Allah ga wata siffarta su bayan a duniya suna aikin Allah ne don Allah kanu Kalila, min al-layli ma yahjaun da daddare kaɗan ne ku suke bacci kullum ayoyi suna nuna mana daren nan fashi akwai wuta a cikin al'amarin daren nan ba kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya fara zuwa garin Madina ayabin da ya ce kenan Abdullah bin Salam ya da aka ce manzo Allah ya zo garin Madina ce ni malami ne na san abin da nake ni an ana ta faɗin wani Muhammadu ya ce ban yarda da shi ba sai na gane abin da ake ciki ya ce sai na je dan in ji kawai me zai faɗa abin da zai faɗa zai sa in fara ba tashi a aji daya daga cikin azuzuwan da zan yi zikiri nan in cewa annabi Muhammadu annabi Muhammadu ne abinda manzo sallallahu alaihi ya ce ya Yohannas da yake ba kowa ya musulunta ba ya ce ya ku mutane a tsaye musa a makulun ba mutane abinci suna ci mafi girman sadakoki malam ka ba mutane abinci bayan Allah ga suna suna ta raba abinci ya Allah ka sa da rabon mu kuma ka sa mana da suna zamu bada wannan rabon abincin da mutum ya samu ya kai dan abinci ko yaya ne ba sai lalle da yawa bai ba wani wannan ba karamin hidima ba ce wasu lil arham ya ce ku sa da zumunci abu na biyu da ya faɗa musu kenan yan uwanku ku haɗu da su ku rika sa da zumunci wa shi salamu ku yawan sallama sai faɗi wannan kalma wasallu bil laili wan nasu lokacin mutane suke bacci suna sharan bacci ku miƙe tsaye ku ku yi sallah je yana daga cikin fitinan rayuwa mutum ya zama da rana ma'aikaci kamar jaki kamar yadda makaranta wani hadisi wani mazalla ya ce kaga mutum na aikin da ka san jaki da dare kamar mushi shi gaba ɗaya rayuwar shi haka yake ya san duniya amma ya jahilci lahira ya gane duniya da kyau a wahala yake a neman duniya amma lahira bai gane ta ba manzala sallam ya ce waɗannan masu wannan ɗabi'ar ran tashi alkiyama za su tashi abokanin gaban Allah da manzonsa mutum ya san duniya jahilun bi duniya alimin bi duniya jahilun bil akhirah a yini kullum aikin connection iri daban-daban na neman tara abin duniya amma kuma zai iya sallar da daddare ba a to an samu matsala mun sha yin karatu nan muna cewa yanzu ka ga muna cikin lalura ko mutum zai iya yin sallar raka'a biyu a wata ba a wata fa ba ba a sace ba ba a rana ba a wata daga ran da za ka ce yau ɗaya ga wata har zuwa talatin madauki wata ya ƙare talatin bai da rana ɗaya da zai yi miƙe da zare ya raka biyu roƙi Allah buƙatunsa, wa ba zai yi ba ko shi shi tun da yana aiki shi ma'aikaci ne ko shi yana da jali shi mai shago ne ko shi yana da kaza ko ya san wani ko tare take da wani duk inda wani ya saka ba shi ma daga wannan banza mai zai dina nama ba abin da zai ma in Allah ya ma kawai ya ma in Allah bai ma ba wani abu a gaban ka zai ta hidindimu kai bai yi maka komi ba saboda dama Allah bai zabe a maka ba sannan za ka gane mai bayarwan Allah ne ba shi ba gashi kuma kai kana tare da shi kuna kaiwa kuna komowa to kai kuma in ka tattara abin duk laifin ka ne duk ayoyin da muke karantawa jiya mun karanta mun cire mun a wancan sura ko wannan sura ma gashi kanu qalilan min al-ilmi ya ajawun da daddare bacci kadan suke yi wa bil ashari su subahi kuma lokacin sahur kenan yastaghfiruna suna astaghfirullah astaghfirullah shine fiye yin ibada istighfari a kowane lokaci yana da muhimmanci amma babu kamar lokacin sahur lokacin sahur daga lokacin da ake shirye-shirye minti ashirin ko talatin ko hamsin ko awa daya kafin alfijir ya to to duk wata sallah da mutum ke yi yanke ta kawai ta ya kammala ta ya bi da istighfari ta neman tuban Allah subhanahu wataala domin istighfari a wannan lokaci tana buɗe kofofin arziki ya dun abin nan cikin suratul cikin abin da kenan wato wa qultu astaghfiru inda kuka na gafara. ku yawan istighfari yursilu samaa alaikum midrara zai sa muku ruwa ruwan kuma mai tararraka ruwa nagartacce wanda zai huda kasa kuma ya bude idanuwar rijiya wa dukkan bi amwalin kuma zai ba ku kuɗi wa banina mai neman ƴaƴa lafiyayyu ƴaƴa nagartattu zai samu ƴaƴa ƴaƴan kuma lafiyayyu ba ba wanda za su azabta da shi ta wahalar da shi ba kana zaman zaman ka 'ya'ya, su sa maka hawan jini da hawan ruwa da na rani da na damina ko zo shan azaban wahala to ba irin su ba ko bani ne waje alakum jannati wa jallakum anhara ka duba irin wannan koran musu cika inda za a samu inda za a yi rika dakon kaya daga ƙasa zuwa ƙasa sannan ko madaidaicin koran wanda za a zuba kifi wani da na su rika ci shi ma za a samu to kaga istighfari ba arziki ne to kuma abdul athar shi yafi ko lokaci ana sai istighfari amma lokacin sahur shi yafi to ga wani biyan nasu kuma fi amwalihim a cikin dukiyarsu haqqul lisa'ili akwai haƙi ga wanda ya tambaya wal mahrum da kuma wanda bai tambaya ba don mutane ga alakan tambaya suna da alaka guda hudu ne a cikin Qur'ani akwai qani' wal mu'tar akwai sa'il wal mahrum akwai al qani'u wal mu'tar akwai as akwai al asa'ilu as wal mahrum su wanda suka zo anan su biyu <clears throat> wani an shi in bai da shi zai tambaya to kuma ya halatta ba ka da shi kana da bukata ka ce kai wani ina da bukatan kaza ya halatta kuma amma jini ne halitta ce wal mahrum akwai wanda wala sai dai ya mutu shi wallahi tallahi ba zai tambaya ba sai dai fa in a gano in ba gano ba shikenan sai dai ya mutu kuma shi ma biya ce sannan mutanen akwai kuma abin da mu'tar wanda yake shi in bai da shi shi ba zai ce a bashi ba kuma zai yi shiru ba amma mu'tarru ne sai zai rika yin wasu activities ne in Allah ya sa an gane in Allah ya sa an gane to shikenan sai a bashi in kuma ba a gane ba shikenan dan doni dabaran da zaka yi na a gane kana da bukatun kaza sai in Allah ya nufa an gana Allah bai nufa ba za a gane ba to akwai wanda yake shi mu'tarru ne shine qani' wal mu'tar shi mu'tarru shine wanda yake alama yake nunawa to shi kuma akwai kane kane shi ne wanda shi kuma an ba shi yana wadata wani shi kuma baya wadata ko an ba shi shi fa yana nan har yanzu ba bai karama kana ba shi na hannunka ne yana kalla aljihunka akwai saura to to shi kaga wannan shi yana da matsala yana da wahalan sha'ani sai dai hakuri kawai an gane wannan ko ah, abin nan fi amwali hakuri sa'id wal mahrum eh, sai menene ko fil ya to mu tsaya nan kawai mu sa alama Allah ya sa ba min isa ma albarka ya mu tashi wa ya ardi ayatul lil muqinin har yanzu dai Allah subhanahu wataala yana so ya tabbatar da cewa wato akwai rayuwa ta biyu rayuwar lahira Allah ya taimake mu akwai ɗan uwa da suka yi accident cikin wanda lajina ta tura ƙauyuka na su je su dawo cikin ayyukan dawa da aka ake yi na cikin na kusa da Zariya na Zariya nan da ƙauyukan Zariya. lajina dawa ta fitar da tsari guda uku manya ɗaya akwai wanda suka tafi ba za su dawo ba sai bayan sai sun kwana ashirin da bakwai suna na a ƙauyukan da aka aje su za su zauna a can za su kwana ashirin da bakwai mutum ɗari biyu akwai kuma wanda aka ɗan zazzaba za su rinka zuwa kuri hudu ba ne juma'a juma'a ah, akwai kuma waɗanda yake asabar da lahadi ne za su ɗan je su ɗanyi wani karatu haka su ɗanyi musu nasiha to cikin wanda suka fita wannan satin akwai wanda suka yi accident ɗaya ya kare ya kare wance za mai aiki naira miliyan ɗaya ba wani abu daga wannan sai mai adda a wannan zamanin kowa na tukun shi sai ga yaron ka ya fita ko kai ne ka fita kafa da kakai ana neman miliyan ɗaya a wurin ka wani miliyan ɗaya ba komai ne a wurin shi wani kuma ka ga miliyan ɗaya kuɗi ne da ka muna musu addu'a su waɗanda suka yi ne Allah ya ba su lafiya iyayen Allah ya ba su haƙuri Allah kuma ya azata mu da yadda za a yi a waɗannan bayan Allah a ɗauki nauyinsu a samu a musu magani Allah ya buɗe hanyar da za a yi musu magani saboda ka dala musa cikin addu'a na ƙarin lafiya da kuma yadda za a yi a yi musu magani sannan sauran yan uwan da mafi yawa duk an tafi an jiya da lafiya su kaɗai ne suka samu matsala kuma za a ci gaba saboda ka a sa su cikin addu'a da sauran yan uwan mu da yadda suke ba su da lafiya a wurare daban-daban Allah ya taimake mu bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله فكري وكم قواد قومي يا الله كبام نصر الرجوع ورنين وانا مرسكي أكسدين يا الله كبام صلى الله عليه وسلم sauran yan uwanmu da suke asibitoci da gidaje da mu da muke tafiye tsaye lafiya lafiya Allah ka wadata mu da lafiya ka albarkace mu da lafiya wannan wata na ramadana da yau za mu shiga dare na kashi na biyu Allah ya sa waɗannan darare goma na farko mun samu alheri a cikin Allah ya sa waɗannan darare kuma da za a fara daga yau mu samu alherin da ya ninninka wanda ya wuce Allah ya wadata mu da lafiya da nagartar lafiya da aiki karɓaɓɓe a cikin wannan wata da abin da ya saura a cikin waɗannan kwanuka ah, wanda har yanzu suna cikin kuncin rayuwa ya Allah lwata musu Allah lwata mana baki daya wanda kuma su riga al'amuransu ya warware ya Allah ka ƙara warware musu ka ƙara haskaka musu ka ƙara haskaka mana baki daya shugabannin mu Allah ya taimake su akan daidai Allah ya saka mu mu da alheri Allah ya saka mu mu da alheri Allah ya zauna da kusan mu lafiya wannan saukin rayuwa da aka fara samu Allah ya ƙara sauƙaƙe mana ya Allah ga mu gare ka al'amura suna ta sauki babu kudaden siyayyan a hannun ya Allah ka ba mu ya Allah ka ba mu abin da zamu siyo dinnan kayayyaki yan kasuwa kuma ya Allah ka taimake su a kasuwancin su ka buɗa musu a kasuwancin su ka sanya mu kasuwancin su albarka ka ƙara daga darajar jarin su sauran masu sana'o'i ya Allah ka taimake su akan sana'o'in su ka ƙara musu buɗi, ka ƙara mana buɗi. ma'aikata ya Allah ka taimake su ya Allah ka ƙara ka tsare su ka sanya su wani aiki lafiya su kuma aje lafiya yan fansho ko masu fansho ya Allah ka sanya kulawansu a hannunka ya Allah ka sanya ƙarshen rayuwarsu da al'amuransu ya zama ya fi farkon nagarta ya Allah ka taimake mu baki ɗaya wanda ya asusa wannan masallaci Allah ya saka mishi da alheri a babban limamin na wannan masallaci Allah ya ƙara mishi lafiya sauran wanda suke taimaka mishi Allah ya kara musu lafiya Allah ya taimake su ya kara mu rayuwa albarka ya Allah muna kara tawassuli ya Allah ka kara mu rayuwa mu albarka ka ba mu yadda zamu ka ba mu yadda zamu ya Allah ya Allah ka ba mu nasara alherin da ke cikin yanayin zafi ya Allah ka sada mu da shi damuwan da ke cikin yanayin nan na zafi ya Allah ka kare rijiyoyin mu ya Allah ka bude idanuwar ruwan su wannan wahalhalun ruwa ya Allah ka sauƙaƙe mana ma'aikatan ruwa kuma Allah ka warware al'amuran su sauƙaƙe al'amuran su ma'aikatan su ya Allah taimake su masu nefa su ma Allah taimake su suna ƙoƙari kwaran gaske Allah ka taimake su Allah ka warware matsalolin da ke cikin ayyukan ma na ƙasan baki ɗaya Allah ka saita mana wannan ƙasa Allah ka ba mu nasara a wannan rayuwa اللهم اجعلنا من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو معافاة تمن بها برامتك إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله